Daga cikin 'yan majalisar dattawa 109 a wannan karon ma dai mata takwas ne kacal a maimakon sa ran da mata suka yi cewa yawansu zai karu a majalisar tun da yake mata takwas ne dama a cikin majalisar dattawan da za a rushe nan da 'yan makonni. A majalisar wakilai kuwa yanzu an samu ragin yawan mata da aka zaɓa daga 24 zuwa 16 al'amarin da ɗaya daga cikin matan da wannan sabuwar guguwa ta hana ta dawowa majalisar ka amuna Ibrahim Kadi ta nuna rashin jin daɗin ta, a yayin da take cewa eh mun ragu ba wai ba mu iya siyasa ba ne ba wai ba mu da wanda suke bi mu ba ne ko sun yarda da mu in fact sun fi yarda da mu mata ma akan maza don muna cika alkawari kuma idan muka zo abuja ba ma kulle ofis ɗinmu mu zauna ko yaushe muna nan muna nan a constituency ɗinmu to duk yadda aka yi siyasar najeriya siyasar kuɗi ake yi to mu mata ba mu iya sata ba kuma ba mu da kudin da irin kudin da maza suke da shi to ina jin daga cikin wayansu dalilin da abin da ya sa muka koma baya kina ganin nan gaba kuwa anya za a yi siyasar najeriya da mata za a yi kwarai ba abin da zai hana so kin ga idan aka taka rawa aka ga rawan biyu ba dole su dawo ko da kudin ko ba kudin idan mace ta fito tana takarar tana neman ofis dole a zabe ta don gaskiya mu muna aiki so dole ne a yi da matan ba matan abin ba zai yi kyau ba ita kuwa sabuwar zababbiyar 'yar majalisar dattawa daga jihar adamawa a tutar apc binta masu garba ta yi roƙo ne a madadin mata da a kowane lokaci suke nuna sha'awar shiga takarar zaɓe musamman ma a jihohin arewa ga abin da take cewa a yanzu nan da ya kamata a ce mata suna samu kashi 20 zuwa 25 amma ban gan wani abin da ya bambanta da za a ce mace a ce kowane jihar ba zai iya kawo mace guda ɗaya ba in kowane jihar zai iya kawo mace guda ɗaya to maganan incin matan da ake taimaka ana roƙa ma gwamnati da suka sa hannu ƙasashen da suka taru suka ce 35% affirmative action da Najeriya ta sa hannu ta 20 yawa amma a yanzu nan ana yin shi an san shi ne a'a kar mu zo na yi bai kai mutum ko ina baka ba yi wa ka kawo mutum sabon mutum ba gobe kuma ka sake ana kuka ana kashe kuɗi a kan majalisa sabon majalisar da ka kawo wajibi ne ka sake kowa ya mishi menene aikin majalisa kuma komin ilimin ka sai ka ɗauka shekara biyu kafin ka gane menene aikin majalisa amma mata ba mu samu ci gaba ba a arewacin najeriya a kudanci sun samu ci gaba tunda a cikin takwas nan bakwai gaba ɗaya daga eh, daga kudanci ne ta Najeriya ni kadai ne dal daga arewa jihohi goma sha tara nan. Wannan zaɓe dai da ya gudana da yawa an bayyana nasarorin da wasu suka samu a kan sa'a amma ba cancanta ba sai dai kuma lokaci shine zai nuna gaskiyan al'amarin da zaran sun fara aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.